mana masalah kita mereka Banyak mereka kepada kita ini Al-Fikr menjelaskan Wahai yang punya Al-Quran dan Sunnah Nah, tak ada ilimin rashin jarabar ilimin da ya fito fili a wannan zamani abu yana zama mai darajar ne idan mutane suna ganin amfanin su a zahiri suna ganin ribar su a zahiri suna ganin ci gaban su a zahiri suna ganin moriyar su a zahiri karatun addini

yawanci mutane idan ilimin ya yi musu nisa ba za su yi zuwa da ba ana akwai mutanen an ba kofar gidan ko gidansu ko masallacinsu a ba duk ilimin da za su samu na fata mana hanyar sai in an zo noma masallacin mahimmi amma dan a ne wani wuri a yi wala da ba da wannan yana da cikin ya yi ma abu da ake mutum sai sai sai waɗanda duk san wuri sun san san muhimmancin abin za su yi ba ina fata muna gani na biyu dangane da abin da ya shafi mutum in an ce za a sa littafi kaza mutum ya damu cewa sai na mallaki wannan littafi ya kuma daina ganin safe sai ga cikin kila da jarra a samu mutum zai da ko mutum biyu wani zai kafa hujja da yayi tsare amma hakikatan ba ta kai ne rashin sanin daraja daga gaban addini har yanzu ba ta duk wannan tsadar da suka yi in ga kwatanta da abubuwan da muke tsaya na abin duniya wanda ya zama ya dubu ɗari dubu ɗari da hamsin dubu ɗari biyu ko a da mani kuma yana jin cewa ya sai wani abu mai daraja wayan za su iya ba ba za a iya tasewa amma an kashe littafi dubu goma kwaya ɗaya dubu goma littafi kwaya ɗaya littafin addini sai dole haka ne ba wallahi wallahi sai da wata shida shekara da ya ba iya dubu goma na addini amma zai sai dubu dubu da sama da wannan abin da kuma yana nuna har yanzu ba ɗaliban ilimi ba ne duk goma na kiran gaba shi da a ne zai fito da yi wancan da ce wancan su wancan yi da na da amma ke sannan kuma shi ta ce shekarar 20 kana kallon shi shekarar 30 kana kallon wallahi akwai littafin da nake shirya da tarihi naira arba'in na ke naira arba'in na ke har yanzu na ga kwatin da na rubuta cewa na ke naira arba'in jantin da kone a cikin yau musamman da shekara wajen talatin na sai littafin naira arba'in na telegram har yanzu da canza da bangonsa yanzu inda za ka fiye naira dubu goma wata kenan saboda yanayin gobinta da canza kisirinsa da ta'alita ko kisirinsa da amfani da su suke wallahi ko ni zuwa jirgin kasa ba amma naira abin yake kuma yana nan littafin hanyar ويغسل sannan yan shekarun bayan can kafin a shiga matsalolin kudin da musamman nawa muka rike siyan sayiwar bukari mai mugallabi uku nan dubu biyu da ɗari biyar zuwa dubu uku yanzu ya haura dubu ashirin da wani wajen dubu ashirin da ɗari kuma jera a wanda lokacin da aka yi da sanye na nan namu biya ne ƙira yanzu aka ce ka zaɓe dubu ashirin da kuma ta sai ke maka dubu ashirin da biyar ka saya ya maka tsada amma da ka saya da sanye na na fata mun gane a gurin ɗalibin gini shagon dubu ɗari dubu ɗari biyu dubu ɗari uku yana da ko baya bin komai lallai mu sake zama a da ilimi na hakika na yayin da aka ce za a sa littafi idan ɗaliban ilimi na gaskiya ne wallahi ko ko wani ma da ya zauna ma na fata da kana karanta yadda suka rayu da littafi yadda suke kaunar littafi da yadda suke kashe kudin su akan littafi abin zai ba su mana kuma idan suka ce littafi musamman suna bi da littafi ba sa yi da duk wahala birnin ce za a wani abu aliyu alfari yana da wani littafi aljamhara ta ibn turai abubakar ibn hussein ibn turai السمرقندي السمرقندي والله يتبنى ذنك kamar rai a cikin jiki gani nake in babu ita kamar ruhi na ne wannan littafin ya bata ko aka tafi ije kamar ranka ne yana jin sabiman zilatin ruhin jasadi biman zilatin jasadi biman zilatin ruhin jasadi sai da aka sai littafin ثلاثمائة مثقال ذهبا wato مثقال لو مثقال من النار فليكن بالذرة سبولي وشنا بكتا بكتا معنا قلي يسوه فما أتيه يسأل في إيمان مليه تيه كتير مليه تام يتكير مليه تام يبدأ أيه أم كم هذا ابن جريك وترانا كتاتا تجانوا تكلم da halin wani an da yaran da yaran da suka fi gana su sata abin da mafi da rashin lafiya ta sa sai da da suke da yanzu da mutu a yana zubar da hawa zai ce da littafin kuma ka san nawa aka fiye an tsaye da arba'una ne kara da musamman

وقد قال وجبي بعدها وحنين وما كان بني انني ساليتها ولو قلدتني في السجون ديوني ولكن لعجز وفقر واحتقار وفدية صغار عليهم تحل عليهم تحل شؤوني وقلت ولم املك سوابق عبرتي مقالة مقوي الفؤاد حكيم وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كلازمة مما بهن من رب بهن بنين يتناظرنا ما بدا إيمانية لأن الكتاب الكتاب كترت يا بني أبوكم كرا أبوكم قائلة يتبعون تبعاً وما كان ذلك أنني سأذيبه da ke وما كان ذنبي أنني سأجيبها ولو خلدتني في السجود ديوني ولا باقي لن تأمرون وتركهم يتبين تبين في الكتاب يتأمى قال رجل لبقاء لكنان يا لا تنكي بسوء wanda bukatun su dole suke kaina yadda ina mai kai da wannan littafin cikin damuwa cikin tashin hankali cikin bakin cikin zuciya da kukan zuci da na'in yake bukata ba abin da ba ka sa ya karɓi wannan kuɗi ya juya su ya juya su ya je ya je abin da zai ya na bukatu ya biya bukata da shi a rai shi wanda yake littafin sunan sa abu fasik almajiri mamaki da ya zo duba littafin sai ga wata rubutu da damuwar da wancan mai littafin ya shiga sai ya kuma kawo wannan ya ce ya da kudin da nisa ya mayar masa irin wannan kudin ma'ana jira da miya ba yadda ya sake ba shi wuta ya kuma ba shi da shi ne da tsara da iya yi kamar an dawo maka da ransa ya ce wala kamar ransa ne da kamar an dawo maka da ransa cikin gargaɗin jinsa da كيف يحيي da على نبينا kuma an kunsa ya ku karanta kuma duk bala'i kar ku sai da kuma ba ku karanta ba dole ba ya ba kuma suna saukar littafin da mutum kuma har yau din nan ɗaliban ilimi masu sunan ɗaliban ilimi suka je littafi na bukatar karatu da muraja'a da martini zuwa gare da za ka gana da ilimi ya fito da littafin da ke wai saboda damuwa sai dai ta ba ɗalibin ilimi ne amma galiban a yanzu na ta tsara da ku za ga mutane ba su kuma wanda kuma mallakan littafin yana zama ta adalin ilimi wajen ya fahimci karatu ya bibiyi karatu ya kuma rika amfanuwa da karatun sannan ya rika fahimtar kalmomi na larabci wanda da su san ba, ko kafin da suke faru wata ran an zuwa ke karantar zai iya karantar kuma zai iya cewa da inda na zo da littafi abu da bai gani mai biya ya tambaya wata kila ma ke je karanta da su na fata mu ne wannan gaba ce jikin a wannan gaba suna cika gare mu ba da duk wanda aka ta da shi ya kuma mu ta riba ce ga wanda idan ba baka ta wallahi bayan shekara kuma sai ka zuwa na littafin ya sami da wajen sama da ninkin ba ninkin abin da ka sayan na ba a to da ita duniya gaba ke ba da awa take ko ba bayan take kai ka san akwai abin da ka saya naira ɗari yanzu na wani yanzu dubu ɗaya ne ko dubu ɗaya ɗari biyar ko dubu goma zai dawo ta a ɗari goma ko zai dawo ba dawo bai da haka ta littafi dubu goma ne kawai sai dubu ashirin ne kana da kawai sai ni yanzu idan ina kan littafi kwana ɗaya Allah ya nuna da dubu ɗari a ƙasar dubu ɗari ne ne ba zan gama ta da ba zan zaka biya ba

har yanzu littafin da samun tasa to ba lantar na mace manyan littattafai sai da masu ka sai nuna liman mu mujallafi wajen guda talatin ka sayi irin su masabar bayani tarihin tarihin bukari ka sayi tarihin irin su girmindi ka sayi tarihin abu dawud ka sayi tarihin menene wallahi yanzu na yanzu ya da masu gida ne da yawa gida ba wai na miliyan biyar ba miliyan goma ba miliyan ashirin ba wallahi wallahi da ke da na jira maka nan miliyan nan ko da ba sai ya kuma da kudin dole ya ne. kada mutum ya rika in dai na sai karatu kuma musamman Allah ya zana baiwar da a wannan zamani da ciwon mutane da cewa to ga wanda ya ba da lokacin da zai karanta littafi ga wanda ya ba da damar da zai karanta littafi wata za ka zo ka rike karanta littafin mafarkin ko ba ya fita da kai ko sai ka yi tafiyar milamilai za ka je ka kallon sannan ya karanta kai ma ba ka yi damu da karanta wannan gaba ta ne duniya ya yi ba jami'ar ko mai tattauna wurin sai dai ta kwana ne yau ba ta mutu kwana hudu ba ko sati wallahi wannan kalma ta gunki ta bani ko shugaban sojoji ne ba sojojin kasar gaba daya mai ritaya burusai kowa ya san burusai ina ke zuma baya kasar amma su ina ga yi zuma a kasar lokacin da ba ta wannan jami'ar rabar wata ya ce harkar tsaro a najeriya wallahi cewa ya sa su karfin gwamnati shi ba da ya shiga ya santa ya ce ta fi karfin gwamnati sannan ya ce yana jin tsoron sai ta lankwame nan gaba ya ce har gwamnati ta zuwan kama har yan majalisa sai ta lankwame ya faɗi manya-manyan masu tsakanai wallahi su ta tafi nan gaba wannan hutun ke wani magana ba ni da ba san haka ba ba kai da ba san haka shi da yake cikin duk mutum ya san ya kure a harkar ya faɗi wannan magana me ka ce tsammani ba fa jahilin da kan gani ba a duk ba mu zo magana ba tsammani ina ba ka ishara ne ka fahimci yanayin da mutum yana magana yanzu an kama janaran mai magana da yawon kundin najeriya mai magana a rarar abubuwa yau ga su motsa a hannu jahilan mutane yan ta'adda da masu kuma ba a iya ce ba har yau دليل حين أول برأسكم حتى أتكلم عن الأمر ما ذكر أولكم ودليل من الله يمول على نور الميزان مثل ذلك القرآن الذي أكمل أكملت من أمطاني وجاءهم إلى من تكاد كده من أقل المسألة za mu wata kidan an kawo ƙarshen wani al'amari ba da a bai sama da shekara goma abubuwa na haruwa na rashin kwanciyar hankali kuma a idan ka kawo wasu an kashe wasu an kama sun fito da kyar zai ma nuna mu da tara kai mu je mu fara da wallahi zai yi kuma dan unguwar ne ita da kofa kake aka fito da ni a nan unguwar ne

amma dai akwai littafin da nake so ni ishara zuwa gare shi wanda nan da rana mutane amma kafin shi littafin da nake so ni shaɗi da fara karatunsa shi ne za mu karanta arzikin wanda ya aljihu ka kake da shi a gidan ɗan ƙaramar littafin da kake raina arba'unan nawawi

wani har kura ta jikinka ka bige ta ka goge ta ka zo har ba wani kuma insha Allah za mu karanta shi idan mun gama akwai mukaddima da nake tunani mukaddima da tunani jarumi da aka kammalaci jarumi tun yanzu alaƙar yin da zai kai goma mu zai da malam da aiki kaji yana da ne dan uwa malam da aiki Allah ya gafarta sun da yake ko kuma da gobe ita ne mu da ne suna da tsari ni na sai na a da kuma duk wata wanda nake da shi ya tufa amma wanda na ya zama wanda bai wuce shekara biyar ba baya Allah ya ne ko ba ne da yanzu ba tabbatar يا قول أبوه مجلد سنن الدارمي إيه؟ من عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي من أتوكل أقول مقدمة الجميع تكون مقدمة سنن سنن بن ماجه سنن ابن الحديثين في muna da bukatar su ne da yanayin zamu da lalacewar a kan abubuwa da rusa ne a cikin mukaddima ta kuma jari da mukaddima ta al-imam ibn majah abu abdullah al-tabari da kamar dole ne da mun da mun gama a sunan jahidi da da jari sunan ibn majah taimake mu ya sa a wani da ke wannan haka wannan hadis za mu yi karatu da sai Allah ya sa wannan lokaci da lafiya da nisan bani kuma akwai abubuwa da nake so mu fitar idan mun zo da sunsa kila ma da dami da za mu rika bayarwa wanda ta fi ke zuwa da shi a lokacin bayar kawai a ce ne kuka ce ka zame kuka ce

dan kadan Allah yana ganin darajar hakika yawan mutane suna yi ganin kama sun ka samu kuɗi ta tsallake kuɗi kamar muna kuɗin wallahi ka kai mu wasu ciki da damu ni a matsayina na Allah ɗalibin ilimi na rasa da Allah zan zo ga shekara ɗaya shekara biyu a gidan ina cikin mutum ya maka amma ya ta ne kan kokari kuma galiban ma Allah shi gaba ka malam tambaya ta amma duk wanda zai kalama da kai abin duniya ba a yi shi da ilimi sai ina ya ba wai kudi da ya wata da duk kudi da ko duk kudi da ba amma mutum ya zo ya sallama da kai ba abin da zai ka kafa kulle ka gina ɗauka tambaya zai maka ta ilimi tambaya zai maka ta karatu tambaya zai maka abin na ciki ko rikima sai ka gama ka zama mai sai shi wallahi wani gida gida ba shi ba mu gida da ilimi wani ce ya zama karatu za ka zama ilimi a wanda zai mai yau gida ni ba da gida ka fi ni ba wani yanzu maka ba gida wallahi ma da wani abu yana bada take yana bada take ba roƙon da yake bada hannu ba sai da na ba ka mani na fi ka samun da amma ne ya sa zan zo na tsawon shekara ba da yake kan yana inda ne ko da wani kuɗi da ma na kai na malai eh da kuma a kan abubuwan da ya ka gama da zai ana yin fita da kuma duniya ba za ka tambaye su karatu ba za ka tambaye su ilimi ba suka an suka mata kuma ba zai ba zai ba kuma ba wallahi kafin mutum ya zo gidan ya kuma duk malamai na gano ba ba sa kuma suna faɗa ko abin na damu me yasa ba za ka yi ta kuma wahala suka sha ta kare yi kuma kudi suka kani kuma har gobe ku daina ba ku daina malam mantami yana ba mu ne labarin ya ce wala ya kudi ne kuma ya da shi suka haɗu da ma'amar awal zariya albaba ta kuma yi ta zariya ya ce wala ya da lokacin a gaban albani kai sama da su dukkan a gaban da da irin sai yanzu ba gani da yi yanzu wallahi ta kuma jan ta kuma jan yake a gaban su yake a shago yake wallahi sama da ba ma da san a zane duniya ta a al'umma ta jini a banza suka tara wannan karatu kuma kudin da ya ba kudin da ne dauniyar dauniyar saboda ya kuma da shi ne ra'asun shi ne kasa shafinta shi ne ruhinsa shi ne shi ne fulasa ɗinsa ba shi ne dai ban amma duk bala'i talaka sai ka ga ya biya amma islamiyya ya kace dubu da dubu ya ga sallah a kan dubu ba kan sai zara dan ya kai su wani guri ai ga wasu sabu da ake biya ɗari uku saboda bin a karatu ya ɗauka kawai da ake wata malama lukuna malama wa ce shi da nan yau zai kai mata ɗaɗa ka iya karatun ba ka iya ba ya biya sai mata amma wanda suka iya karatu za ku koya mata ya iya jari da ya iya karatu kurani ko bai hada shi ba a shi ya ɗauka an yi a biyu ko a can ai gwari ya kai ta tafi da ya islamiyya ya biya da uku wannan da yin al'amura ko boka ma yi ba mu kanar da boka ma da yake cikin ma yi zalar da sami wannan sabuwar makarantar ta bayan kasuwar gona nan da ta ayi duk wanda ke gudun ta ayi saman da ya ayi ɗalibai ko ne akwai akalla za a samu ɗalibai sama da ɗari uku a gudun ko ɗari biyu da ke gaba kudu da su kuma ba su tara muka ce ko kowane yaro a rubuta idan ka gyara dubu ɗaya wallahi wallahi zuwa magana na da muke maka har yau an buga an buga ta dubu ɗaya ta yi baya wanda za a gyara kowa ke tsoro ya amfani gwamnati ba za ta mutu gyara ba ƴaƴan da ne ce karatu a wani ba ne ce gwamnati take biya ba su kun sake biya ba wai amma ɗaya da za a gyara musu da ya ɗaya kaɗan da wannan sai wani mutum ne faɗa da da aka je aka ja har yan da fi yi kan duk wani mutum ne duk wanda ake tunani wallahi wani mutum ne ga kada yake jin jara a yi haƙuri ya zana na abuwa da sa farin farin haƙuri lalle a samu da har ma ta farin zuwa ce suna karatu a wurin da nan ya za ka yi wannan annabawa wadda ka ɗan kuma ba ka biya wani ta zuwa na jawo ta musu ne yana duk ba za a yi ba a yaro a fiye a kamar

ne da ilimin za amma zai kori talauci har abada daidai ilimin fulani ne me yasa jin ma'aikatan mu fulani ne me yasa kaza sai da duk da ni ba su amma ina so ka sani cewa mu hamsa mun yin rumin ku gani da nake ne bai yi rumin wata kila fulani da muke ganin sun mamaye mu sun mamaye kasar sun ba ki da mutum babanci aka ce ya kashe kuɗi wa Allah ya kashe kuɗi wa addini ya kashe kuɗi wa ilimi wallahi wallahi sai ke wanda zai banci hannu amma ba zai kashe a kan ilimi ba ya ba su zama in zai sanatar ba mutum wallahi da zai kashe ilimi sai dai ne ta dole mu ja baya dole a hukumu a duniyar sama da wadanda da haka ba yadda za a yi a cikin ilimi ba za a yanke masa ko da ta duk wanda suka zama su suka zama cikin fulani da muke gani ba fa jahilci ya kai ilimi ne ya kai ko sai a ce na gurin haɗu a ce wani ne a ce gwamna kaza da fulani ne a ce kaza da fulani ne jahilci ya kai mu ma mu gaji ne karatun nan kuma na to da haka mun da tara nan kuma ne ne duk fulani ne amma ne ne kai jahili ne da ta yan uwa ba na in ba za ta ne karatu ba duk wani kulubu da karfin tuwo da karfin makami da karfin abubuwan sai mun yi fada da fulani da hausawa sai mun kautar da su sai sun kautar da mu ruwan da ne a hausawa da kyau dama wani da wani ga daga dama wata ake wa yanzu galibin majalisoci don masu wani kira kira ana so ya hada musu sunan da ba a guda na kulle Allah ka sai da sallallahu alaihi wasallam ba da hukumin wanda ya fito babu da sunan mutum